أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وأجارك من النار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 Allah madaukakin sarki ya sake kaddara saduwanmu a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah wadda ke nan jihar garin kefi jihar nasarawa da muka inda muka saba zuwa a irin wannan lokaci domin karatu cikin wannan littafi mai albarka na da tahawiyya wallafawar babban malamin musulunci abu ja'far الطحاوي مفتي رزوق هجرة على شكرة أليم أكو دا أشرين دا من أربان الله مدوك الجزر كي يجبين شباب الشباب اللهم لك الشيء من ذا رجو بقرة خمسين دا تارا إنما لك الشيء ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نعمل عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم ما عليك فكان شوى لكن أقيل الأهل السنة والجماعة shine muna yi muna fata ma ma waɗanda suka kyautata aiki daga cikin mumunai muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu kurakuran da suka aikata ya shigar da su aljanna da rahmansa ba ma sakankancewa a kansu ba ma cewa a haf ai so riga sun tsallake so da Allah bai nuna mana wala nashhadu lahum bil jannati ko ba ma cewa na ai shikenan dan aljanna ba ma ba da wannan shaida wa nastaghfiru li musiihim ko muna neman ma waɗanda suka basu kyautata aiki ba suka muna na aiki muna neman musu gafara wa naqafu alaihim kuma muna ji musu tsoron su haɗu da sakamakon mummunan aikin su wala nuqannituhum kuma ba ma cire tsammani akan su cewa Allah zai yafe musu wannan fakara ita muka karanta a ƙarƙashin wannan fakara muka fara bayani akan sabubba da suke sa Allah madaukakin sarki ya yafe wa mutum ko da mutum yana aikata laifuka munana waɗanda Allah baya so mun yi bayanin malam ibn abdul iz al-hanafi cewa ya kawo asbab abdu guda goma sha ɗaya a zaman da ta gabata mun karanta asbab guda uku mun faɗi sababi na farko tuba tuba yana sa Allah madaukakin sarki ya yace wa mutum laifukansa gaba ɗaya wasu lokutan ma Allah maɗaukakin sarki sai ya mai da laifin duk yawan laifin sai Allah ya ba shi lada kwatankwacin yawan wannan laifin su kuma laifin a share kamar da sautin tufan ya faɗa fa'ula'ika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim Allah ya ce waɗanda da suka tuba tuba mai kyau sai a canza munanan ayyukansu su zama kyawawa kuma dama Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai tausayi ne mai jin kai mun yi bayanin sababi na farko shine tuba mun yi bayanin sababi na biyu shine yawan istighfari istighfari yana cikin sababi da ke sa Allah madaukakin sarki ya ƙi kama mutum sanadiyyar kan aikata laifuka da yake Allah ce ma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah ce bari kasance mai yi musu azaba ba matakan suna yin istighfari matakar ana istighfari to Allah madaukakin sarki zai gafara zai rahama ko ba zai azabtar da mai yawaita istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara lallai shi mai gafara ne mai karfan tuba mu yi magana a kan sababi na uku daga cikin sabubba da suke sa ayyukan da mutum ya yi kyawawa allah maɗaukakin sarki ya ce mishi mu yi magana akwai alhassanat yawan aikata kyawawan ayyuka mutum yana aikata munana kuma yana aikata kyawawa to allah maɗaukakin sarki kuma ya fara innal yuzhibu na sayi'at cewa kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wa asbi'is sayyi'ata alhasana tamhuha ka biyo munanan aiki da kyawawan aiki kyawawan aikin sai su shafe munanan aiki shi yasa aka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wasu abubuwa dewa na ibada in muna yi suna zama sanadiyyar kankaran zunubi kaga zuwa masallaci nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutum ya tako daga gida zai zo masallaci kowane tako in yayi za a rubuta masa lada kuma za a kankare masa mai zunubi kaga alhasanat ne aiku alaula in mutum yayi alaula annabi sallallahu alaihi duk gaban da ya wanke kwarakwaran da ya da wannan gaban su ana wanke masa gwargwadon da ruwa na ƙarshe da ya daga daga an gab wannan gaban da ya wanke kaga ya alhasanat ko yawwa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya zo ya tsaya zai yi sallah ana ɗauko laifukansa a ɗora masa a kan kafaɗinsa in yi ruku'u su yi ta zuba sai ya ɗago in yi jira su yi ta zuba haka gwargwadon natsuwansa a sallah gwargwadon yadda zunubansa zai rinka zuba ana kan kare masa zunubansa kaga alhassanat duk waɗannan hassanat ne waɗanda suke sa laifukan da mutum ya aikata Allah madaukakin sarki ya yake mishi so yau yawa aikata alhassanat yana ciki mun faɗi sababi na hudu a zaman da ta gabata shine al-masailud dunyawiyya jarabawoyi na duniya Allah mutum jarabawa yau ka tashi baka da lafiya sai kai ihtisab ka nemi ka maida al'amari zuwa ga Allah ka nemi ladan wannan abun a wajen Allah madaukakin sarki ba ka dora ma kowa ba ko ba ka dora ma kowa ba ba ka ce wani ne ko wance ne ko wani ne samun hannu an gane irin waɗannan jarabawoyi rashin lafiya motar ka ta lallace mashin ɗinka ta sa ka a gaba kullum kana hanyar wajen bakaniki kaza da kaza irin waɗannan abubuwan duka musibu ne waɗanda suna zama sanadiyyar Allah maɗaukakin sarki ya kankare maka laifukan to waɗannan su ne muka muka tsaya za ku ba kai waɗannan su ne abubuwan da muka lissafa a satin da ya gabata na abubuwan da suke zama sanadiyar kankarar zunubi sai sababi na biyar wadda ba mu faɗa ba shine malaike azabul qabr azaban kabari ya daga cikin sabubba na kankaran zunubai akwai wanda shi a kabari ne za a masa azaba raɗaɗin da ya sha na azaba a cikin kabari shi kenan shi ya ta kenan a lahira ba za ta ba zai haɗu da wannan azaban an gani shi hukunci shi tana tsayawa ne a ira a cikin kabari wadda za mu zo mu tattauna shi a cikai a gaba malai magana kan imani da azaban kabari yana cikin aqidar ahlus sunnati wal jamaa sai sababi na kira du'aul mu'minina wastighfaruhum fil hayati wa ba'da al mamat addu'o'i da mummunai za su rinka yi mutum da neman ma mutum gafara da mummunai yan uwanki za su rinka yi masa bayan ya mutu da kuma yana raye yau da gobe mutum yana yana raye ɗan uwansa suna yi masa addu'a suna neman masa gafara haka kuma bayan ya mutu wannan addu'an yana riskan ɗan uwannan nasa da ba shi a raye shi ya sa ma annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ai a cikin a sallar janaza ai ya koya mana addu'a ko اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع da sauransu har zuwa ƙarshe addu'a mai tsayi shi yasa ma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana limancin sallar janaza sai ya yin addu'o'in a bayyane sai ya yin addu'o'in a bayyane alamin wani in ya ƙara a bayyane har wani sahabi yake cewa da ya ji annabi sallallahu yana addu'a a sallan wata janaza sahabin yace wallahi sai da ya fatan ina ma da shine gawan so da yadda ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ke ta kwarara addu'a ma wannan wanda ya rasu so haka daga cikin hanya da yan uwa mummunai za su taimaki dan uwansu mummuni wanda ya rasu shine akwai hanya ta yi mai ta yi masa addu'a sai san an binne mutum akan kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tsawa ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al manzo Allah na tsayawa akan kabarin wani lokaci ya dan yi nasiha wani lokaci yayi nasihar kafin a zo da gawa suna zaune a bakin kabarin wani lokacin a yi nasihan bayan an zo da gawan an binne shi duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi an gani to a cikin nasiha zai ra wa mutane cewa ku nima ma dan uwan ku gafara kuma ku roƙa masa tabbatuwa so tabbas a yanzu za a tambaye shi an gane ku za mu zo mu bayani cikakke muka zo magana akan rayuwa ta barza sababi na shida daga cikin sabubba da suke sabauto a yafe wa mutum zunubansa laifuffukansa da ya a duniya daga cikin wannan sauba sababi na bakwai sai mala yace ma yuhda ilayhi ba'da al-maut min sawabi sadaqatin aw qira'atin aw hajjin wa nahwi dhalik abinda ake za a iya ma mutum kyautansa bayan ya mutu ana iya ma kyauta bayan ya mutu misali mahaifinka ya rasu ko mahaifiyarka ta rasu za ka yi wani aikin alkhairi ka mata kyautai shi ko ka masa kyautai shi ko ka musu duka biyu za ka yi ɗaukar dukiya ka bayar da shi sadaka ya ce Allah amma sadakan ba ta ba ce ta mahaifiyata ce ya Allah sadakar ba ta ba ce ta mahaifina ce a gane ku za ka yi zama kai karatun ƙur'ani ka ce Allah ladan da kake barwa na falalan karatun Qur'ani Allah ka rawa mun ni da iyayena misali Za ka yi ɗaukar ka, gina masallaci ka ce Allah su masallacin nan ba ta wace ta mahaifiya ta ce ko ta mahaifina ne ba ta wace haka wannan wata kyauta ce da aka yi wa mutum bayan ya riga ya mai ya yi mutu samu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wanda zai rasu ya cancanci a yi masa azaba a kabari har ma za a fara yi masa din amma a kwana a tashi sai ga azaban ta yanki zai tambayi mala'iku me yake faruwa za a faɗa cewa saboda addu'a ko kuma saboda wata sadaka da ɗanka yi da yake raye da kabar shi a duniya shi kuma yana kabari shi kuma sai sanya maka albarka an ga hajji ko to wani a cikin sabubba da suke sa Allah ya yafe wa mutum bayan akan laifuka da ke koda bayan ya mutu ne akan wannan ya as-sababu samin sababi na takwas yace ahwalu yawmal qiyamati wa shada'idu tashin hankali da rashin nutsuwa da zai faru da mutane a ran tashin alkiyama wani azaban sai yana karewa ne a wahalan da ya sha kafin a yi hisabi wannan wahalan da ya sha kafin a yi hisabin nan shikenan zai sa kankare masu laifukan da ya zo da su daga duniya shi a nan za a kwace nashi nafi zunuban malaki sababi na tara shi ne yake cewa shafa'atu shafi'ina kama taqaddama inda zikri shafa'a wa aqsami yace akwai ceton masu ceto kamar yadda muka karanta a baya da muke magana akan ceto ko akwai wanda akwai ceto yana da yaya misali yayan sun haddata qur'ani kuma suna aiki da qur'ani haka muka ganta hadisin ku wanda ya karanta qur'ani yayi aiki da abin da yake cikin alqur'ani to zai ceci iyayensa a ran tashin alkiyama bayan ya cece sun shiga aljanna ba kawai sun shiga aljannan shi kenan ba har kambi na sarauta za a sa musu a gidan aljanna an gane ku yara ƙanana annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi a bukhari yake nan mata wa'azi yake ce musu a cikin wa'azi yake ce musu duk wanda ƴaƴansa guda biyu ko uku suka rasu ba su kai munzulin balaga ba to za su zama musu shamaki daga shiga wuta ran tashin alkiyama ga da ce mutum ya zama ka shamaki daga shiga wuta kaga dama mutum ya canci shiga wutan ke amma saboda wannan sababin yasa ba zai shiga ba ba zai shiga wutan ba ƴaƴan sai su zama sun cece shi daga shiga wannan wannan wutan shafa'atu shafi'in an gane ku wani a su ne akwai wanda ya mutu a filin yaƙi a filin jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka shi a filin jihadi kafin jininsa ya gama zuba a ƙasa sai an ba shi ceton mutum saba'in daga cikin danginsa kaga ba za a baka ceton mutum saba'in kuma iyayenka su zama su ne mutum biyun farko ba ko ba haka bane matuƙar ba su mutu suna shirka to kaga shafa'atu shafi'i wani ka san shi ya mutu mutumin banza ne amma kuma kire yana ɗaya daga cikin waɗannan sababban zai sa a yace zunubi to me yana kana cewa ai wani dan wuta ne don yana da ɗaya daga cikin sabuban nan fa shi yasa ga ahlus sunna ba sa yi ba ma ba wani ahlus wannan ba ta aqidar ahlus sunna mutum ya mutu yana musulmi ce wani dan wuta ne ba a wannan ya a ma aqidar ahlus sunnati wal jamaa sai sababi na goma shine ce aku arhamir rahimi yafiya na mafificin masu rahama shine Allah madaukakin sarki akwai wanda haka kawai ma Allah zai kena yayi Allah yake ce wa yasru ma duna zalika man yasha duka wancan sabu ba taran duka babu amma kuma Allah ya ga dama zai ce na yafe maka dama shi aka mishi laifin aiko shikenan sai ce ya yafe to kai kuma ka ce idan sai ya shiga ka kama Allah ƙarya ya sa wajen ahlus sunnah wal jama'a suna daukan wannan kashi gayi shigi ne kamar da kuka kanta maganar ibnu ma'ani ko a satin da ya gabata kai ma Allah shi shigi kai ma Allah kariya ai ba Allah ne ke maka biya yabe ba an gane ku Allah ya sa mu dace wannan sune asbab guda bakwai da malamai suke kawowa ah, malam Muhammad Mansur Sokoto MNI Allah ta'ala a cikin littafin sai da ya rubuta na tarihin kalifofin musulunci tun daga sai na abakar har zuwa yanzu bin muawiya bin abi sufyan wanda ya samu suna kaddara ta riga fata ya kawo kuma ya sharhi sosai kuma da hausa ya rubuta tun daga farko har ƙarshe rauta ya nema zai fa'idantu sosai da karanta waɗannan asbab ya yi sharhi sosai gamsassun sharhi akan sauba da suke sa Allah maɗaukakin sarki ya yafe mu bayi Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana fakara ta takwas ma da ke wal amnu wal iyasu yankulani an millatin islam وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة yace daga cikin aqida ta ahlus sunnati wal jamaa sun yadda cewa al-amn wal iyas sakankan cewa da kuma fiddarai ɗebe tsammani shine al-iyas yanqulani an millati al-islam suna kawar da mutum daga hanyar musulunci mutum ya zanto ya shi ne ya ce ya ga cewa shi shi kawai Allah ya ce duk wanda ya kaza misali dan wuta ne shi ce ya yadda ya yi kuma ya je shiga wutan misali wal iyas ko fidda tsammani a ce wane ka tuba ya ce kai ina ga ko na tuba Allah ba zai yafe mu shi ya riga ya fitar da tsammani daga rahaman Allah to duk waɗannan abubuwa guda biyu suna kawar da mutum daga hanyar musulunci malai ce wa sabilul haqqi bai li ahli li ahalin al Ya ce hanya ta gaskiya to yana tsakanin al'amnu ne da al'iyar amma ga ma'abota al'ibla musulmai ke musulmi ba a so ya sakankance ya aminta da azabar Allah kuma ba a so ya fidda tsammani daga azaban Allah ya zama rayuwar shi baina da khawfi war raja'i ya zama yana tsoron kar Allah ya kama shi da auwan da yake aikatawa na laifi kuma ya zama yana fatan ya samu rahama da gafaran Allah madaukakin sarki a ran tashin alkiyama haka rayuwar musulmi yake ya zama wajibi ya zama ba ya kamata ba a ya zama wajibi wajibi ne rayuwar musulmi ya zama a tsakankani shi yasa ma Allah madaukakin sarki ai ya kira mu ummatan wasatan aiko mu al'umma ce wanda muke tsaka tsaki in wayancin sun yi can wayancin sun yi can muna tsakiya ka gane ku sai zama ba mu hanyar wancan batattun ba ba mu hanyar waɗannan batattun ba muna tsaka tsaki an gane to haka rayuwar musulmi ya zama shi yasa in kana karanta alkur'ani za ga allah maɗaukakin sarki yana yabon waɗanda suke rayuwarsu bainal khawfi raja'i da allah maɗaukakin sarki ya yabi wasu bayan allah daga cikin annaba da zuri'ansu a ƙarshen maganar fi Allah maɗaukakin sarki ce inda hunkanu yusari'una fil khairati wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana Allah ya yabe su sai ce su ɗin sun kasance yusari'una fil khairati suna rigegeniya suna rigegeniya wajen aikata ayyukan alkhairi wa yad'unana raghaban wa rahaban kuma suna bauta mana ragaban suna masu fatan samun rahama wa rahaban suna masu tsoron fadawa cikin azaba shine wa yad'unana ragaban wa rahaban an gane suna tsoron azaba kuma suna fatan samun mai rahama Allah ke wa kanu lana khashi'ina kuma sun kasance su gare da mu masu kaskantar da kansu ne zuwa ga Allah madaukakin sarki an gane saka haka rayuwar musulmi kamar yau yasa ibn abul iz al-hanafi yake cewa yajibu an yakuna al-abdu khaifan rajiyan ce ya zama wajibi ga bawa ya zama koyaushe yana mai tsoron azaba kuma yana mai fatan rahama ce fa innal mahmud as-sadiq ma hala baina sahibihi wa baina maharimillah yace tsoro wanda ya zama abin yabo wanda na gaskiya shine so ya zama bawa tsoron da ya zama yake zama shamaki tsakanin bawa da kuma aikata abubuwan da Allah ya hara shine abin da ake nufi da tsoron ya zama wannan tsoron da kake ji to ya zama ka shamaki tsakaninka da fadawa zuwa ga abubuwan da Allah ya haramta yake fa idza tajawaza zalika khifa minhu al yaz wal qanut idan tsoron mutum ya wuce wannan level din to ana ji masa tsoron kar ya shiga ya fada fitar da tsammani an gane wani garin tsoron azaban sai da tsammani sai ga kai to amma na ai ya riga ya wuce an fahimta ku a'a ana son tsoron ne ya sa ka bar wannan laifin ba tsoron ya sa ka doge da laifin da tunanin cewa Allah ba zai yafe maka ba an fahimta ku yawwa amma daga lokacin da tsoron ya sa sai ka sakankance ne ka fi da tsammani to tsoron da kake kuma ya wuce iyaka ya wuce abin da ake so kai maliki cewa war raja'ul mahmud raja'u rajulin amila bi ta'ati llahi ala nurin min Allah fa huwa radin fa huwa radin li thawabihi aw rajulun adnaba dhanban thumma taba minhu ila Allah fa huwa rajin li maghfirati yake fata kuma da ake so bawa yayi shine fatan da zai kai ga mutum yayi aikin da'a zuwa ga Allah kuma in ya tashi yi a yadda Allah maɗaukakin sarki yake so shine ma'ana ala nurin min Allah an gane kakan ka bar saban Allah wani abu ne sannan ka aikata abin da Allah yake so shi ma wani abu ne daban an fahimta ku to lokacin da ka daina saban Allah ka nisanci saban Allah tunda ba zai mutum a ce ya daina saban Allah gaba ɗaya ba zai yiwuwa ba zai taɓa yiwuwa ba ne a ce ga wani shi bai sabon Allah kwata-kwata ba zai yi wani ba zai yi wani sura Allah madaukakin sarki siffansa ne tawwab siffansa ne ghaffa daga lokacin da aka ce bayi kuma sun daina sabo kwata-kwata to siffan Allah na tawwabun ghaffarun kuma kaga ba zai aiki ba kenan so da aiki gaffarun ne liman taba shi yana gafara ne ga wanda ya toto ba kai sabon ba bare kai me bare ka tuba shi yasa ai yayi faɗa a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen duniya gaba ɗaya za su daina sabo kwata kwata to da Allah zai tafiyar da su ya kawo waɗanda za su rinka sabo kuma suna tuba to da wannan siffan da Allah ya siffanta da shi azaliyar tuntuntu ne ya tabbata To da babu wata siffa da suna na Allah madaukakin sarki da babu da bai tabbatuwa an fahimta ku to amma in yau mutum ya daina sabon Allah ya nisanci sabon Allah da gangan ya zama sai dai a same shi da sabon Allah a lamam ko zamiya daga shedan ko na mai kama da haka mafhum to yayi abu da abu na biyu shine kuma ya lizumci da'a ga Allah to lokacin da zai lizumci da'a ga Allah shi ko baka yi ma Allah da'a sai bisa tsarin da Allah madaukakin sarki ya gindaya an fahimta ku yanzu misali Allah madaukakin sarki ya ce ayi sallah ko to sai Allah ya bar mu ne ko kowa yanda ya ga dama a kaga sai aka koya mana yadda Allah yake so a yi sallan sai dai in kai dan kala kato ne ko ash-shaytaniyun masu kiran kansu da qur'aniyun ko ba haka bane tunda ba qur'anin suke bi to kaga shine malan ala nurin min Allah to shi ko baka da'a ga Allah sai ka sai kana da isali akai shine fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fada daga Allah madaukakin sarki hadisi qudsi ta'rifuni qabla an ta'udu da cewa akwai tattaunawa kai ingancin hadisi an gane amma kuma Allah ya faɗa la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli to shine ma fata a gane cewa mutum yana fata da kwaɗayin rahaman Allah to shine a gaishi yana bautan Allah madaukakin sarki bisa tsarin da Allah madaukakin sarki ya tsara to duk wanda a ganshi yana wannan ta to an san yana da fata yana da kwaɗayin lada a wajen Allah ko kuma wanda ya aikata wani zunubi sai ya tuba daga wannan zunubi to yanzu ya tabbata cewa yana fatan samun gafara daga wajen wa Allah madaukakin sarki amma wanda yake zunubi kuma ya doge akan zunubin to ko ya ce yana fatan rahama da gafara daga wajen Allah ka ƙarya yake yi yanzu ya zama raja ɗin shi wannan fatan da yake raja'un ne mazmumun fata ce amma abin zargi so da fata ne bai haɗu da action ba shi kuma Allah madaukakin sarki ka'idan shi ne ce na jahadu fina lanahdiyannahum subulan sai ka wanda da kai kokari sune Allah ce zan shiryar da su so da kokarin da suka yi an fahimta ku to shine abinda malam ibnu abul is al-hanafi yake fada shine malam sai ke qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim kalli wannan ayar a cikin suratul baqara aya ta 218 Allah ce innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani wal ladina hajaru da waɗanda bayan sun imani kuma suka yi hijira wajahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi dan ɗaukaka kalman Allah awwana uku bayan sun imani inda suke zaune an hana su bautan Allah sai suka yi hijira suka nemi inda za su je su bauta wa Allah da kyau inda suka je can ma aka nemi a bi su a hana su bautan Allah suka ta suka yi jihadi ko ba ka sai Allah ce to ulaika yarjuna rahmatallah yace to waɗannan su ne waɗanda suke fatan rahama a wajen Allah mun kalli ayar nan kaga ba kawai da suka yi imanin kawai sai suka nada hannu suka ce Allah ka mana rahama sai da suka yi ne suka yi struggle suka yi iya nuna karfin su Allah ya ce to ulaika yarjuna rahmatullah waɗannan su ne waɗanda suke fatan samun rahama a wajen Allah madaukakin sarki Allah ce wallahu ghafurun rahim kuma Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan zulmi mala ibnu abdul is rahimahullah ke cewa amma idza kana ar-rajulu mutamadiyan fi at-tafriq wal khataaya yarju rahmatallahi bila amal فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب yake amma in mutum ya zama ya ci gaba da aikata laifi da kuma fira tsammani daga rahaman Allah kuma duk da haka wai yana fatan ya samu rahama a wajen Allah ran tashin alkiyama mala yace wannan buri ne kawai da wadaran kai buri ne kawai da wadaran kai kullum kana aikata laifi kullum laifi kake yi kullum laifi kake yi ko baka kusanta wajen biyayya ga Allah baka zama da waɗanda su rika tuna maka Allah kuma yayin magana kace Allah samu a aljanna mala yace wannan kawai rudan kai ne wannan kawai yaudaran ka gargi su ne waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi kira su da al'ajiz shine yake al'ajiz shine eh, wallazi yatamanna ala Allah al shi kawai kullum buri yake amma ba aiki ba aiki sai buri an gane ne Allah madaukakin sarki malai kawo ayoyi ga ayatin suratul zumar aya ta tara. Allah madaukakin sarki ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه haka nan ma Allah madaukakin sarki yana siffanta ya za ka gane mai fatan samun rahama a wajen Allah Allah ke ga siffarsa wanda yake tsayuwa qanitul ana allai. duk dare yana yana tsayuwan dare yana ibada yana biyayya ga Allah duk dubun dare sajidan wa qa'iman yana mai qiyamul layl yana mai yawaita sujada yana mai kiyaye sallah ke yahzaru al-akhirata wa yarju rahmatallah yace to wannan shi yake tsoron azaban lahira kuma yake fata rahman Allah kaga Allah ya sifanta alaman kana fatan rahama kuma kana tsoron azaba shine a ka dage wajen mi wajen ibada haka faɗin Allah madaukakin sarki da yana faɗan bayinsa a cikin sautin sajida tun daga aya ta goma sha hudu har aya ta sha shida aya ta sha shida sai Allah ya ce Allah ya faɗi abin da ya tanadar musu to waɗanda za su samu wannan din sai Allah ya ce su ga sifansu ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun Allah ya ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i jukkunansu suna nisantar da su suna nisantuwa daga shimfiɗa cikin dare suna tashi su yi ƙiyamun laili ba sa barci tun daga farkon dare sai da an kira as-salatu ila masu makara a suna ba suna akwai yanki na dare da suke ganawa da ubangiji ko su tashi su yi sallah ko su tashi su yi karatun qur'ani ko su tashi su yi istighfari tun ya sa maka duk dare zai tashi istighfari 300 400 ko ya karatun ƙur'ani ko ya yi duka ya yi sallah ko da raka a biyu ne ya karanta wani abu a ƙur'ani ya kai yi istighfari gajere gwargwaro tukun ya koma ya kwanta kuma ya jira sallar asuba wani ba zai tashi ba sai gab da sallar asuba daidai yana gama duka wannan lokacin asuba ta yi sai wuce masallaci Allah ya ta tajafa junubuhum anil Ya yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna kiran ubangijinsu khawfan wa tama'an suna masu tsoron azaban Allah suna masu kwaɗayin fatan samun rahaman Allah maɗaukakin sarki sannan wa mimma razaqnahu yunfiqun Allah ce kuma daga abinda muka azurta su da shi yunfiquna suna ciyarwa suna ciyarwa daga abinda muka azurta su da shi to kaga Allah maɗaukakin sarki ya siffanta su da sifofi manya-manya guda uku na farko tatajafa junubuhum adil mazaji na biyu yad'una rabbahum kiran ubangiji da suke yin sai zama suna kiran shi ne khawfan wa tama'an kaga babu al'amnu babu al-ya'su gane ku sannan kuma Allah ce wa mimma razaqnahu yunfiqu suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi annabi sallallahu alaihi ya fara a cikin hadisi ingantacce da cikin sahih sahih sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Allah madaukake sarki ya ce ana inda zanni abdi bi falyadhunna abdi ma sha Allah madaukake sarki ce ina duk yadda abin duk yadda bawa na ya zace ni haka ne a gane to aka bawa na ya zace ni yadda ya ga dama an an fahimta ku to aka kada mu kore yaushe mai fata mai yadda da cewa lalle Allah madaukakin sarki zai amintar da kai da azaba kuma zai sanya ka cikin rahama to sai ka samu Allah haka an fahimta ku amma an kasa kankance a ga kawai ni ni kawai Allah zai azabtar da ni to sai ka samu Allah a haka sai azabtar da kai din a ni kawai Allah ba zai ba zai yafe mu shikenan ana inda banni abdi haka cikin sahih muslim hadisin jabir bin abdullah Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ke fara kamar da jabir ya fara yace ana saura kwana uku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya annabi sallallahu alaihi yake cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbi yace kada wani ɗaya daga cikin ku yadda ya mutu fate yana kyautata zato zuwa ga Kar ka yadda ka bar duniya kana muna da zato zuwa ga Allah yawanto duk lokacin da kake rayuwa ya zama kana fatan cewa lalle Allah madaukakin sarki zai iya raba ni da azaba kuma ya shiga da ni rahama kuma ka rinka yin ayyukan da za su jawo maka samun rahama kar ka da tsammani ce kada wani ya kuskure bar duniya fate na kyautata zato zuwa ga Allah ubangiji Ya yasa magabata suke cewa in bawa yana yana idza innal abda yanbaghi an yakuna raja'uhu fi maradihi arja'u min khawfihi bi khilafi zamanin sihha suke cewa musamman in mutum bai da lafiya to a lokacin da kake cikin halin rashin lafiya ko ka shiga cikin wani hali da ake mawai mai wannan halin tsammanin zai iya yiwuwa ya mutu akwai hali da al'adance in mutum yana ciki ana tsammanin zai iya mutu misali ko rashin lafiya ko ka shiga moto za ka yi tafiya misali ko shi sa ta addu'a kuma a ta waya kun isa kuna ina ko haka bane hankali bai ba zai kwanta ba to mutum yana cikin irin waɗannan halin to ya zama fata da kake yi ga Allah madaukakin sarki ya fi tsoro da kake yawa an fahimta ku ya zama fata da kake da shi kwaɗayi da kake da shi na rahama a wannan halin ya fi tsoron azaba da kake da shi yawa an gane ku amma a lokacin da kake cikin hali na yalwa na rashin lafiya na walwala to kuma wannan halin tsoronka ga azaban Allah ya fi fatan da kake na samun rahama yawa an gane an gane hikimar lokacin da kake cikin hali na lafiya hali na wadata ai mutum ya fi sakankancewa aiko ya fi shagara ai amma in ya zanto ka halarto da tsoron azaban Allah kusa da kai zai taimake kai hana ka shagara an fahimta ko amma lokacin da mutum ya shiga wancan halin to ai dama already hankali shi har ga ya tattara ya koma zuwa ga zuwa ga Allah madaukake sai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗin cewa man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a duk wanda yake son haduwa da Allah to shi ma Allah madaukakin sarki yana son haduwa da shi nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha sai wata fahimci maganar sai ta ce ya rasulullah to wane ne haka kawai ana zaune ke fatan ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi sai ai ba wannan ake magana bana na Aisha abinda ake magana shi a lokacin da mutum ya zo mutuwa a lokacin da mutum ya zo mutuwa kowa yana ganin haƙiƙanin waye shi a lokacin mutumin kirki sai ya zama shi duniyan gaba ɗaya ta fita mishi a rai fatan shi ne tafi mai ya je haɗu da bayan Allah mutane kirki a wajen Allah to kaga habba liqa Allah ya so haɗuwa da Allah a daidai wannan lokaci kuma Allah sai ya so haɗuwa da shi amma lokacin da mutum ya zama to gashi ya zo gab da mutuwa amma kuma yana kai ga mun fa ba zai kyau ba ko ba haka bane kaga a lokacin shi bai sai zama ya kyamaci tafiyan ya fi son rayuwar mai duniya to shi ma sai Allah ya kyamaci haduwa da shi to shi yasa a wannan halin ake so fatanka da kwadayinka da rahama ya zama yafi yawa sai ka zama cikin waɗanda a habba liqa Allah waɗanda suke son haduwa da Allah sai Allah ma ya so me ya so haduwa da su an fahimta ko wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a fakara ta 61 malaki wala yakhruju al-abdu min al-imani illa bi juhudi ma adkhalahu fi wannan sakamakon tattauna da muka yi a baya akan abin da ya shafi ridda yake babu abinda bawa baya fita daga da'ira ta imani har sai yayi mutun abin da ya shigar da shi imani an fahimta ku abubuwan da suke sa mutum ya zama mumuni bawa baya zama ba mumuni ba har sai yayi mutunsu sai ya ki yadda da su daga lokacin da bawa ya ki yadda da su waɗannan abubuwan da su ne suka sa ya zama mumunin to daga lokacin ya zama ba mai ba ba mumuni amma in ba su bane baya sa ya zama ba mumuni al-iman iman al-islam an fahimta ku kaga har yanzu malai yana rabbi ne zuwa ga kawari da muka yi bayanin su a sati uku da suka gabata wanda suke ganin cewa aikin zunubi na sa mutum ya zama ba musulmi ba Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah yake cewa qala sha'iri yace mai sharhi yana min Ibn Abdul Is Al-Hanafi yana cewa yukiru Sheikh ila ar-radd ala al-khawarij wal mu'tazila fi qawlihim fi qawlihim bi khurujihi min al-iman bi irtikab kabira yace malam abu ja'far al-tahawi yana ishara ne zuwa ga raddi ga kawarijawa da mu'tazila waɗanda suke cewa bawa yana yin ridde zama ba musulmi ba saboda ya aikata wani laifi babba kamar yadda muka yi bayani cikakke a sati uku da suka wuce kul malam albani ce ni na وأمثال هؤلاء الذين يحكمون على مسلم البلاد بلاد الإسلامية كلها بدون استثناء بالكفر yake misalin irin waɗannan mutanen waɗanda suke hukunci ma mutanen garuruwan musulmi gaba ɗaya ba tare da keɓancewa ce kowa ya zama kafiri kasan aƙidar tasu kenan ta kawari su Maka can ana so a fahimci suwa ya kawari shi ka kalli boko haram za ka fahimci suwa ya kawari ka bincika su waye boko haram aqidan khawarij ke su a gurin su duk wanda ya da yanzu ba ce akwai ciyaman ba kai da kake kai ba ka da ciyaman shugaban ka bane to ka zama arni a gurin su so da ai hanyar da ya zama ciyaman ba hanya ba ce irin hanyar da musulunci ce a biya na da shugaba so da ka zama arni kai da kai da ma shi ciyaman ba kai da akwai sarki ba to ka zama arni saboda ai sarkin ba an nada shi bane ta hanyar da musulunci ce ana saurara ka zama arni to shi yasa ai kana kuna sallah za ku samu ku bam saboda ai ku ne kuke ganin ku musulmai ne amma su a gurin ku arna ne kun yi radda kuma ya halatta a kashe ku aqidar ke ta kawari su suka kaji sayyidina Usman su suka yaki sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu da sauran sahabbai to wanda yace sayyidina Usman sayyidina Ali sun zama arna to kai waye kai kuma kai guda nawa ne an fahimta ku tun lokacin sai na Usman suka fara bayyana Abdullahi bin Abbas ya tattauna da su radiyallahu ta'ala anhu warḍahu ya tattauna da su sosai wanda gare dalilin tattauna wasu suka tuba wasu suka tuba suka bar wannan wannan aqidar wasu kuma suka ci gaba shine har yau burbudin suna nan har har yau Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala shi ma akwai tattaunawa da ya taɓa yi da su kasanta littafinsa arraddu al-jahmiya wa zanadiqa da ya rubuta wata risala ce cewa yana zaune wata rana ɗaya daga cikin jagororin khawarijin suka zo ta same shi suka ce ga wata gawa ta. gawar ta wata mata ce matar karuwa ce kuma tana zina ta mutu suka ce me za ka ce game da ita sai ce abinda zan ce game da ita shine irin abinda annabi ibrahim ya faɗa game da mutane shi in ya yace rabbi innahunna adlalna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu ni, wa man afani fa an talaba ghafurur rahim sai in Allah ya mata azaba bai wai in ya yace mata dama shi mai gafara ne mai jirgin yace ce yankuna so in kara sai sake faɗan irin abin da annabi isa zai faɗa ga mutane shi ranar alkiyama in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in ka gafarta in ka musu azaba bayin ka ne in ka yafe musu dama kai mabuwayi ne mai hikima ne yana cikin hikimanka da gwanan cewa haka imama mai rinka jawo musu irin waɗannan ayoyin da suke nuna ba a shiga tsakanin bawa da wa. da Allah madaukakin sarki sanadiyyar zunubinsu wannan ya sa a take wasu suka tuba suka bar wannan akida wasu kuma suka ci gaba haka imamu abu hanifa wani ya taba zuwa ya same shi ce abu hanifa ya ce nan kai arni ne sai ya ce to da yake malami ne ba fushi ya yi ba sai mishi awo da irin abun awon shi sai ce ni arni ne sai ce kana da tabbas akan ni arni ne ko kuma zato kake yi sai ce ina kyautata zaton da ya kai arne ne sai ce to kai ma ka zama arne so da ai zato ma haramu ne itani bu katiran min azzan kai ma kai abin da Allah ya hana kai ma zaka zama arne mun zama dai ke. <laughs> tun da ai zato ne kuma Allah ya hana zato kuma sun ce duk wanda ya zunubi ya zama me haka shikenan abin da ka auna shi da shi na auna maka to za wani irin tunani ne sai ka rasa a ina mutum yake yi. samu irin wani kuma abinda da ke jawowa kamar mu'tazila yawanci abinda da ke jawowa shine mutum daga lokacin da mutum ya dan ya fara karatu aka fara sauraron sai ga ya ci karfin ya je zauna a gaban wani malami kuma sai ga sai ga ma ya fara jin cewa ya mafi malamin shi to daga nan kuma in ya rudu shikenan sai ga ya shiga wata wata hanya na daban ko namu na Najeriya nan Muhammad bin Yusuf Muhammad Yusuf malaman shi ba irin fadan da basu mishi su malam Ja'far to suna da rai ko mun ga tattaunawa da aka yi da shi su malam albani zariya marigayi Allah ji kansu ya gafarta musu duka ba tattaunawa da ba su yi da shi ba in ya yadda musu cewa eh abin da yake kai kuskure ne yana fita in mabiya suka yi Allahu akbar ko sai ji kai zo ce kuskure ne na kawai sai a ci gaba Allah ka shirya da mu tabbas musulmi yana ridda kamar da muka yi bayani a sati sati biyu uku da sauke amma ko baka baka ridda kar da mutum sai da abin da Allah ne sai in mutum yayi ridda so da addinin ba naka bane abin da mutum zai yi shiga musuluncin Allah ne ya fada so haka baka yi kai ne ka fitar da mutum ba sai da abin da Allah ne sai ya fita sanadiyin shi to shine malam albani yake fada yace irin waɗannan da suke yin hukunci ma kowa babu kebancewa da kafirci wace wa yujibuna ala atba'ihim mubayanatuhum mufasalatuhum kuma suna wajib wajabta ma mabiyansu cewa su rabu da dukkan sauran musulmai su kama kansu kowa ya hanyar shi tamaman kare wani abu ya ko wata alaka ta hana su da sauran musulmai haka suke karantar da mutanen su yace yace kama fa'ala fil qawarij min qablihi kamar yadda kawarijawa suka yi tun kafin sai malaka hadahumullah muna fata Allah shiryar da su yace wa ghafara lil gullati alladhina kanu kanu sabab fi hadha al inhiraf al ko muna neman Allah ya gafara ma waɗanda suka wuce gona da iri waɗanda su ne suka sababi akan wannan karkacewa kaga adalci kenan na ahlus sunnah wal jamaa duk ahlus sunna sun yarda cewa abinda suke kai kuskure amma fa aqidan ahlus sunnah wal jamaa su fa ba kafirai bane shi yasa ai ko sahabbai da suka yi ijima'i suka haɗu akan a yaƙe su ba sun yaƙe su ne saboda sun yi ridda sun bar musulunci sun yaƙe su ne saboda sun zama fitina ma musulmai shi sa in aka yaƙe su shari'a babu shari'an da ya yadda daga cikinsu wanda suka juya suka gudu ba a kama su a matsayin burtunan yaƙi saboda ya arne ne yake kawo a matsayin burtunan yaƙi sun ba arna ba ba a kama matansu a matsayin bayi dukiyar waɗanda aka kashe su ba a ɗauka a matsayin ganima ana mayar musu da kayansu ne a raba wa magadan wanda aka ne a kashe so da sun yadda cewa su ɗin ba mai bane ba kafirai ne. an fahimta kamar da sai na ali radiyallahu ta'ala huwar zawo da wani ya zo gaban shi yake musu hukunci da kafirci cewa ai tsaban ma san addini ne sai ya haɗu da jahilci sai kai su ga wannan abu san addinin ya kai su ga haka kowa ga wani da kishin kar a wulakanta wani umarni na Allah ya kai su amma da suka tashi ne sai su ba su yi yadda Allah yake so a yi ba an fahimta ku wani yana maka cewa duk yadda lokacin da aka samu ga san addini kuma ga jahilci to barna shi yake biyo ba Allah madaukakin sarki ka kiyashe mu insha Allah ta'ala wannan sune abubuwan da zamu karanta a yau manya-manya daga cikin aqida ta ahlus sunnati wal jama'a Allah ya da mu zama ta gaba zamu sai mu tashi a fakara ta 62 da yake magana a kan menene ma'anan imani a wajen ahlu sunna wal jama'a abunda muka fara wajen zama daidai muna roƙon Allah maka su sarki ba mu da kai kuskure da muke Allah ya ce mana Allah muke roƙo da ya sada wa dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam